Al'ummomi da dama ne suka halarci ɗaurin auren da aka ɗaura da misalin karfe ɗaya na safe a unguwar gandun albasa da ke garin Kano. Waliyin amaryar mai suna Muhammad Kabir Adamu bayan godiya ga Allah kuma nuna farin cikinsa da zuwan wannan rana ya janyo hankalin ma'auratan da su kasance masu haƙuri da juna. Muna musu fatan alkhairi, muna musu fatan Allah ya sanya albarka a cikin auren. Ah, kamar yadda aka sani ne shi aure ibada ne shi aure ibada ne saboda haka yana da ka'idodinsa yana da haƙoƙinsa matsayin miji dole ne ya riƙe waɗannan haƙoƙi nasa shi ma shugaban sashen hausa na gidan rediyon liberty malam dahiru ahmad ya yi addu'ar samun zuri'a ɗayi ba ga ma'auratan sarki godiya da ya sa ya kawo wannan lokaci wannan ita ce iya cewa aurensa na farko da muna masa fatan alkhairi allah madaukin sarki ya ba zuriya dai ba allah sanya albarka a cikin wannan aure da aka yi kuma allah ya tabbatar da alkhairin da ake ciki duk abin da allah yake bayarwa a cikin aure allah ya bashi da alherin baki da